Labarin ɓacewar Samira Sabo ya fara bayyana ne a ƙarshen mako a kafafen sada zumunta inda aka sanar cewa ba a san inda 'yar jaridar ta shiga ba. Lamarin da wasu suka fara hasashen yiwuwar abu ne da ba zai rasa nasaba da wasu labaran da ta wallafa a shafinta na Facebook ba a makon da ya shige. Wannan ya sa na tuntubi mataimakinta a ƙungiyar ABCA da take jagoranta Mamudu Jibo Hamani wanne ya tabbatar min da faruwar lamarin. Tout à Samira Sabu a été enlevée le samedi 30 septembre. Ya ce haka ne, Madam Samira Sabu an yi awon gaba da ita a ranar Asabar 30 ga watan Satumba a wajen karfe biyar da rabi na yamma. Wasu mutane ne sanye da kayan fararen hula suka tafi har gidanta suka ɗauke ta, kuma tun daga wancan lokacin ba mu sake jin ta ba. Mun tafi ofishin 'yan sandan farin kaya, amma su sanar muna da cewa Samira ba ta wurin. Saboda hakan muna ci gaba da neman ta har yanzu ba mu sami wasu bayanai ba da ke nuni da inda take. Muna cikin damuwa sosai a game da halin da take ciki. muna kira a gaggauta sakinta ba tare da wani sharaɗi ba. et nous appelons à sa libération immédiate et sans condition. Ƙungiyoyin 'yan jarida sun dukufa da bin diddigin wannan al'amari da nufin gano inda aka shiga da Madam Samira Sabo, in ji shugaban cibiyar 'yan jarida ta ƙasa Maison de la Presse Ibrahim Haruna. Eh, lallai ne eh, har yanzu dai muna cikin neman mu san menene ya faru a kanta ina ne aka kama ta ko kuma ina ne aka kiraye ta don mu san me ake ta da shi mun tuntubi wanda suke kusa da ita don mu ji kakane amma har yanzu ba mu samu labari akan mm, abin da yake faruwa insha Allah eh, cikin kwanaki ko kuma cikin awoyi insha Allah an samu labari kuma muna fatan vraiment wanga abin a samu rawarware shi cikin gaugawa kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani kan wannan al'amari ba balantana iya sanin ko samira na hannunsu ko kuwa hannun wasu masu aika-aika ta shiga a bisa la'akari da yadda ta koka a baya cewa wasu na yi mata barazana ta wayar telefon saboda abubuwan da take yadawa a yanar gizo Majalisar CNSP a sanarwar farko da ta fitar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli ta jaddada aniyar mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu ciki har da batun kare hakkin ɗan adam da mutunta aikin watsa labarai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.